Sadaukar da kai a kan batun zaman lafiya na daga cikin halayyar da a yau ke jawa ɓargaye kwafi a nan kyaukyawar shaida daga jama'a, bisa la'akari da yadda ya dage haikan wajen ganar da shugabannin duniya muhimmancin warware rikici ta hanyar laluba a maimakon amfani da karfin soja. Alkasim Abdurrahman wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. Abubuwan da suka faru a yankin uh, Serbia, Bosnia Herzegovina da Serbia da sauransu tabbas uh, lokuta ne wanda majalisar ɗinkin duniya ta fuskanci barazana kuma abubuwa suka faru duniya wanda ah, masu mahimmanci bisa maganan munansu kuma duk wannan abubuwan aka yi gamkatar da lokacin da shi yake jagoranci ne ko yake rike da wasu mahimman mukammai to shi yasa ake ganin bremen ya yi kuzari bakin gwargwado na neman ganin ya hana ko irin sukin su tashi a wani wuri. Haka shi ma Alhaji Salisu Ahmadu wani ɗan rajin kare demokradiyya ke kallon kamun ludayen na Kofi a nan a matsayin na wanda ya gudana cikin hikima da kwarewa. Yana daga cikin eh, haskokin 'yan Afirka wanda suka hudo wani matsayi a Majalisar Ɗinkin Duniya. Shi ka san ba ɗan aje a gyara harkoki da bindiga ba ne ba, a ɗan salon a gyara duk abin da ya lalace ne da laluma da kawo sulhu tsakanin al'umma. Kofi Annan ya ziyarci jamhuriyar Nijar a shekarar 2005 a wani lokacin da kasar ke fama da karancin abinci inda ya amfani da matsayinsa na sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya domin jan hankulan ƙasashen duniya su kai ɗaukin cimaka wa jama'ar wannan ƙasa. Zawar da ya yi tare da wasu muhimman mutane da ƙungiyoyi na duniya ta ba da dama ta jawo hankalin duniya gaba ɗaya bisa halin da ake ciki a Nijar a lokacin kuma ta sa aka samu makudan kuɗi um, da manya-manyan ƙungiyoyi na duniya suka zo kuma aka ci nasarar magance uh, wannan matsalar ta zama tarihi kuma wani abu ne wanda ke muhimmi uh, mutane na cikin ƙauyuka irin maradi da sauransu inda ya je ya ziyarta kuma wani abu ne wanda ya shiga tarihi eh, tabbas wannan ya ba da goyon baya na musamman da ya amince da maganai. kuma zawar da ya sa hukumomi sun lankwaso busa kallon da suke ma matsalar ta karamcin abinci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.